Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin akwai duwatsu ne a cikin mafitsara? Nan ba da jimawa ba kuma gano cewa mutum ya kamu da sankaran mafitsara zai yi sauƙi, kuma ba kuskure, domin karnuka ne za su gane irin sankaran da mutum ya kamu da shi. za ku ji yadda za a yi amfani da karnuka wajen gane irin sankaran da mutum ya kamu da shi kafin ku ji ko akwai duwatsu a cikin mafitsara. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. Galibi akan horar da karnuka taimakon wanda ke da wata nankasa kamar makaho da dai sauransu. Haka kuma akan horar da karnuka sun suno abubuwa kamar ƙanshin jikin mutum ko yaro domin gane inda yake idan ya ɓace, ko kuma amfani da karnuka suna sunsuno ko mutum yana ɗauke da miyagun ƙwayoyi masu gusar da hankali. To an kusa fara amfani da karnuka wajen ceton rai. abin mamaki aka ce baya karewa a duniya. Masana sun yadda a kan cewa gwajin da ake amfani da shi yanzu na gano ko mutum ya kamu da sankaran mafitsara ba shi da inganci sosai. to amma likitoci suna amfani da wannan dabara domin ba su da zaɓi. Masana masu bincike a ƙasar Birtaniya sun ce nan ba da jimawa ba za yi gurbin gwajin da ake yi da kannukan da aka baiwa horon iya sunsuno irin sankaran da mutum ke fama da shi. Sankaran mafitsara na ɗaya daga cikin ire-iren sankaran da ke kan gaba wajen kama mazan da suka wuce shekaru hamsin da haihuwa. An ƙiyasta cewa namiji ɗaya cikin maza bakwai yana fama ko kuma zai kamu da sankaran mafitsara a rayuwarsa. Asusun binciken sankara na ƙasa da ƙasa ya ce a shekara ta 2012 fiye da maza miliyan ɗaya ne suka kamu da sankaran mafitsara. Galibi akan samu nasarar yin jinya idan aka gano cutar da wuri. To amma gwajin da ake yi na fitsarin mutum wato na duba fitsarin mutum ba shi da inganci sosai domin baya ba da sakamako yadda ya kamata wani lokaci ma akan samu kuskure a gwajin. A saboda haka ne Dr. Claire Guest ɗaya daga cikin likitocin da suka fara wannan dabara ta amfani da karnuka wajen sunsuno irin sankaran da mutum ya kamu da shi ta ce da taimakon karnuka ba za a yi kuskure ba. Dalili kuwa in ji Dr. Claire Guest shi ne. The dogs have got this fantastic sense of smell, 300 million sensory receptors. Us humans have got 5 million. Ta ce Allah ya yi wa karnuka baiwan iya sunsuno abu fiye da bil'adama. Bincike ya nuna cewa karnuka suna da jijiya ko kuma sinadaran sunsuna miliyan 300 yayin da ɗan adam ke da miliyan biyar. a saboda haka ne za su iya sunsuno abin da ɗan adam ba zai iya sunsunowa ba. A yayin da ƙwayayen halitta na gado na sankara kan rabu suna fitar da wasu sinadarai da kannuka za su iya sunsunowa. A gwaje-gwajen farko da aka gudanar a asibitin koyarwa ta jami'ar Milton Keynes a Birtaniya, kannuka sun gano cutar cikin saurin kashi 93 daga cikin ɗari. Baya ga ingancin gane ko mutum ya kamu da sankara, amfani da karnuka ya fi sauri da arha fiye da gwaje-gwajen da ake yi a wato da ake gudanarwa a dakunan binciken kimiyya domin kuwa. These dogs have an ability to screen hundreds of samples in a day. Dr. Claire ta ce irin waɗannan karnukan da aka horar suna da iyawar gwajin ɗaruruwan samfuri a cikin rana ɗaya. Wannan kuma wata baiwa ce da Allah ya yi musu. Su karnukan da aka horar suna jin daɗin wannan aiki domin su a gare su kamar farauta ce na gano sankara. Akan ɗauki tsawon watanni shida kafin a horar da kare iya sunsuno ƙwayayen halittan gado na sankara. Masana suna fatar ko ba jima ko ba daɗe za su iya amfani da bayanan da suka samu daga karnukan da suka horar wajen ƙirƙiro hancin sunsuna na giri. To amma fa za a daɗe kafin a kai ga ƙirƙiro wannan fasahar hancin sunsuno da ke da kaifi ko inganci kamar na kare. To amma a yanzu masana suna fatan nan ba da jimawa ba, karnuka ne za su iya gudanar da gwajin gane kowane irin sankara mutum ya kamu da shi ta hanyar sunsunowa. lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am zanga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi haka ne Daga batun amfani da karnuka wajen gane irin sankarar da mutum ya kamu da shi, lokaci ya yi da likitan ku zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. ina lafiya To za mu fara ne da tambayar Malam Lawal baure daga can jihar Benue. To. Akwai duwatsu ne a mafitsara? Eh to akwai ba duwatsu ba ne wadda <laughs> ke ana kiransu ana kiransu kidney stones to ba wai dutse haka ba sunan da turanci ake kiran kidney stones to waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai su kamar dutse to yanda yin girma da yawa in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa to sai su toshe wurin kuma suna sa abin yayi zafi kwarai da shi yasa da turanci muna kiransu kidney stones amma ba duwatsu ba ne waɗansu abubuwa ne ƙwayoyin halitta da ke cikin jikin adam suka haɗu sai su yi kamar suna da ƙarfi kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su To aiki ake yi ko ko magani ake ba mutum? Wani lokaci ana aiki, wani lokaci sai a ba mutum magani. wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fitar da su nan kuma lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kamar wani irin ruwa za a sa wadansu irin na'ura ya rika halbin wani irin kamar iska haka to shi irin wannan wadanda ake kiran kamar as ultrasound ake kiran su to shi wannan wani lokaci ake sa a yakan fasa duwatsun su kanana yadda za su fito ta tsarin mutum. To eh. kuma kamar yadda kace din wasu kwayoyin cuta ne suke haddasa wannan ko kuwa? A'a wadansu irin abubuwa ne da ke cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu to in suka haɗu ba kowa ke faruwa ga shi in suka haɗu a cikin eh, mafitsarin da sauran sai su yi saman dutse abubuwan da muke sha waɗansu abubuwa suke haɗuwa. kuma nan da na ake warkarwa ko? eh in aka aka gane nan da na ana warkar da shi amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani. To. Eh, waɗansu mutane za ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti. Amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko? A ba dole ba ne, in ya tsanani ana aiki amma ba dole ba sai an yi mutum aiki. Wani lokaci waɗansu mutane ma akan ce ku su ƙara shan ruwa, akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha. Wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani. Eh abin da likita ya ce to duk waɗannan ka haɗa to amma dole ka je wani likita za a haɗa maka abubuwan. you know sannan ka ƙara shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar kowane lokaci to Allah ya sauke amin amin ina fatan kuma shi malam lawal bauri yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar kuma ina fatan mun fahimci tambayar da ya yi. eh hajiya to malam Hafizu balaraba gusau ya ce kullum da yamma wai sai kan shi ta zafi yana sarawa amma idan ya yi bacci gari ya waye sai ya rabu da ciwon kan sai kuma da yamma ya sake dawowa to to eh, shi ne yake son ya san me ke menene dalili to akwai wasu abubuwa mutane kamar bayan mutum ko ka tsaya gaba kiɗa rana ka kamar kana aiki ko wani abu ana kiran shi kamar tension headache to wannan ciwon kai ne wani musamman wanda ke faruwa akai akai haka kawai lokaci akwai waɗansu ana kiran su yadda nace tension headache amma an yaji wani likita akwai magunguna za a rinka ba shi wanda zai taimaka ya rage tsananin ciwon eh, to likita shi me yasa ne sai da yamma ne ciwon yake zo miki sannan yake yin ya kwanta domin ko yawanci abubuwan da suke da rana ko waɗansu abubuwan da suke duk ya rana har yamma waɗansu kuma to sai ga abin ko waɗansu ya danganta abin da mutum ke yi To kamar ka ce ya danganci mutum abin da yake idan mutum aka gano cewa wani abu da yake yi ne in ya daina yi zai rabu da ciwon ne ko eh, ba. Eh mutum ya daina waɗannan abubuwan ko abubuwan da suke damin sa ya daina irin abubuwan nan zai rage tsananin sa ma ya warkar da shi. In in aka gano cewa ko aikin da eh. yake yi. Eh aka ce tension abin da yawanci ana kiran tension headache domin wani abubuwa da ke damin ka kowane lokaci ko kuma wani lokaci akwai wasu abubuwa da ke faruwa in ban da wannan akwai wasu abubuwa da ko muke ci ko na abu da ke faruwa ke shiga cikin jini da kwakwalwar mutum ke kawo wannan to in dai ka gane abin da ke kawo shi za in aka gane za in ka daina ko kuma aka bayyana maka in ka daina abubuwan nan to ne kan rage tsani ko warkar da kai ma amma wannan bai yi ba likito za su iya bincike kuma a baka wani magani wanda zai warkar da kai in aka yi sa'a To ga aikin da mutum yake zai iya sami wannan ciwo? Eh aikin da mutum ke wani lokaci na iya ka sa mutu wannan aikin ciwon kan. To akwai likitoci na musamman ne da za a gani idan mutum. Eh akwai likitoci wanda suke kawai sun fahimci akan abubuwan da ke hanci da ido da wuraren baki hanci da ido irin su za a eh, gani ya north and south ake kiran su to ENTs muke kiran su nan to muke je waɗannan ko kuma waɗannan suke na kwakwalwa da sauran za su duba suka duba aka yi sa'a za a iya ba shi magani hajiya kuma galibi ana warkarwa ko eh galibi ana warkarwa ya eh, hajiya ba mutum zai ta shan magani bane har iya rayuwa a ba har iya rayuwa a ba haka yake ba hajiya to Allah ya sauwaƙe amin amin To likita a lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuma madadin? Dr. Adam. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A ce a kashe duniya ana ta wani kare ana rawa mai gida ne a jiki mai da ke a sai da ce duniya ana ta wani kare ana rawa